Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على kun kamo rediyo VOH daga cikin TV Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama a cikin shirinmu na rana na yau Juma'atu Hajji babban rana. Da kuma irin jerin abin da muke dauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labarun duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma wanda Mustapha Adam ya shirya kuma zai gabatar. Daga shi kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka ya shirya kuma ya saba gabatarwa. Da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha ɗaya ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 30 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuka sun cewa shekaru 166 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan yuni shekara ta 1855 kai wata girgizar ƙasa mai tsanani a birnin lisbon na ƙasar portugal wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu arba'in sakamakon wani girgizar kasa dai kimanin kashi biyu bisa uku na gidajen da suke birnin da cibiyoyin tattalin arziki sun rushe hakanan kuma fiye da jiragen ruwa dubu ɗaya da suke gabar ruwan birnin suka nutse a cikin ruwa wannan na daga cikin girgizar kasa mafi muni wadda ta taɓa faruwa a tarihi a ƙasar ta portugal masu aure ko kusan cewa shekaru 449 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan yuni shekara ta 1572 aka haifi ben johnson wani marubuci sannan kuma mai wasan kwaikwayo dan kasar burtaniya ben johnson ya rasa mahaifinsa tun yana karami saboda haka ya fara aikin gini domin biyan kudin makaranta a lokacin da ya kai shekara 29 a duniya ya shiga aikin soja a kasar burtaniya bayan wani lokaci kuma ya bar aikin sojan inda ya shiga cikin tawaga ta masu wasan kwaikwayo inda ya haɗa kai da su kuma ya fara rubutun wasannin kuma gudanar da wasan kwaikwayon a bainar jama'a a nan ne ben johnson ya shahara a wasanninsa mafi ƙayatarwa daga cikin wasanninsa waɗanda ya gudanar da sun haɗa da fox da kuma fox and chemist da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a rana irin ta yau wata 11 ga watan Yuni shekara ta 1855 wasu masanan ilimin kimiyyar lissafi 'yan kasar jamus su biyu wato bonsen da kuma kirchhoff suka sami nasarar rarraba hasken rana zuwa launuka bakwai waɗanda suke cikinsa duk da cewa kafin wannan lokacin malaman kimiyyar lissafi da wasu malamai musulmi kamar ibn sina ibn haitham da kuma kutubuddin shirazi duk sun gano hakan kuma sun bayyana su amma abinda waɗannan masana ƙasar jamus suka yi ya fitar da ilimin ne a aikace inda suka yi amfani da ruwan sama don gwada wannan ilimi a fili ta hanyar ganin launuka a cikin bakan gizo. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a gwagwan Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a gwagwan GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama da masu haɗu cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim, farko muhimman kanunsu. iran ta kaddamar da gina cibiyoyin makamashin nukiliya biyu da haɗin gwiwar ƙasar rasha ƙungiyar ma'aikatan kotuna a najeriya ta sanar da janye yajin aikin da ta kwashe sama da watanni biyu tana yi Firayim Ministan falasɗinu ismail haniya zai kai ziyara ƙasashen labanan da iran yar majalisar dokoki a amurka ta ce babu 'yancin faɗin albarkacin baki ga mata musulmi a majalisar dokokin ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta kaddama da gina cibiyoyin nukiliya makamashin nukiliya biyu da haɗin gwiwar ƙasar rasha shugaban ƙasar iran hassan ruhani ya faɗi hakan ne a wajen bikin kaddama da shirin gina sabbin cibiyoyin makamashin nukiliya guda biyu da ma'aikatar makamashi ta ƙasar iran ta yi a jiya alhamis shugaban ya gode wa takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin game da ƙoƙarin da ya ce yana yi na ƙarfafa dangantakar siyasa tattalin arziki a tsakaninsu. su Ƙasashen Iran da Rasha suna da bangori masu muhimmanci da suke aiki tare, kamar abin da ya shafi kasar Siriya da kuma aikin haɗin gwiwa da suke yi a Azerbaijan da yankin Caracas. Kana kuma suna da alaƙa mai ƙarfi a ɓangaren ayyukan soji, tsaro da kuma batun gina cibiyoyin makamashin nukiliya guda biyu. Daga ƙarshe shugaban ya ishara game da yarjejeniyar da ke tsakanin Tehran da Moscow wajen kaddamar da wasu ayyukan haɗin gwiwa da suka haɗa da shimfiɗa hanyoyin layin dogo a ƙasar Iran. kasashen rasha da iran suna da kyawar dangantaka da suke aiki tare a bangarori daban-daban duk da tahunkumin da kasashen turai suka kakaba Ƙungiyar ma'aikatan kotuna a Najeriya ta janye yajin aikin da ta kwashe sama da watanni biyu tana yi. Sanarwar janye yajin aikin da aka fitar tana kunshe a wata takarda da aka sanya wa hannu bayan doguwar ganawa da aka yi da babban jojin Najeriya Muhammad Tanko da ministan kwadugo na kasar Chris Ingige da kuma kungiyar alkalai ngc sai dai kungiyar ta jusun ta ce ta ajiye yajin aikin ne saboda baki da babban jojin najeriya ya sa da kuma kungiyar lauyoyi ta kasa duk da yake gwamnati ba ta biya musu dukkan bukatunsu ba ta dai wannan kungiya a cewarta ta tsunduma cikin yajin aiki ne don neman gwamnonin jihohi su amince kotu su rika cin gashin kansu kamar yadda dokar kasa ta tanada gwamnonin sun ki amincewa da haka duk da cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rataba hannu a kan dokar kafin wannan sanarwar da gwamnatin tarayya ta umarci dukkan ma'aikatan kotuna da na majalisun dokokin jihohi su gaggauta yanke yajin aikin su kuma bakin aikin su ko kuma ta dakatar da albashinsu Firayim Ministan Falasɗinu Ismail Haniya zai kai ziyara ƙasashen Labanan da Iran. Rotin suka fito daga yankin Gaza sun nuna cewa shugaban ofishin siyasa na kungiyar rogar maya ta hamas ismail haniya ya isa birnin alkahira na kasar masar kuma ana sa ran zai kai ziyara zuwa kasashen labanan jamhuriyar musulunci ta iran inda zai gana da shugaban kungiyar hezbollah a kasar ta labanan sayyid hassan nasrullah har ila yau rahoton ya nuna cewa ana sa ran haniya zai gana da jagoran juyin juyin musulunci na iran ayatullahi imam hamna'i da kuma shugaban kasa Hassan ruhani da minista harkokin wajen ƙasar ta Iran jawaz Zarif da kuma manyan kwamandojin dakarun kare junji jihar musulunci na kasar ta Iran. Ziyarar da ya kai ƙasar Masar za ta mayar da hankali ne kan batun sake gina yankin Gaza da kuma batun tsagaita wuta da aka cimma matsaya a kai da kuma musayar sunan yaƙi tsakanin haramtacciyar kasar Isra'ila kuma yankin na Gaza. To masu saurare kada sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yar majalisar Amurka ta ce babu 'yancin fannin albarkacin baki ga mata musulmi a masar dokokin kasar Rotani sun bayyana cewa Rashida talib yar majalisar dokokin Amurka ta soki wa kakakin majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi da shugaban jam'iyyar kuma shugabannin jam'iyyar Democrat game da yadda suke sukar kalaman da yar majalisar Ilham Umar ta yi ina ta nuna cewa babu 'yancin furta albarkacin baki ga mata musulmi a majalisar amurka ita dai 'yan majalisar mai wakiltar na yanki na sha uku a jihar michigan ta goyi bayan takwararta ilham umar ne 'yan majalisar mai wakiltar jihar minnesota game da kalaman da ta yi na kwatanta irin ta'addancin da isra'ila take yi kan falastina da kuma abin da kungiyar taliban take yi a kasar afghanistan ita dai ilham umar 'yar asalin kasar somalia ce da ta yi gudun hijira zuwa amurka kuma farkon irin majalisa musulma da aka zaba a masar dokokin amurka ta yada wani faifan bidiyo da ya tada kura game da faɗan da suka yi da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a zaman kwamitin harkokin waje na amurka ha'ilawa ta bayyana cewa dole ne a samar da mahanga ɗaya ta adalci kan dukkan wanda aka ci zarafinsa mun ga irin abubuwa da ba mu taɓa tunani ba da amurka da isra'ila suka aikata kan hamas da kuma ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan daga karshe za ku ji cewa shugaban ƙasa buhari ya ce dakile cin hanci da rashawa a mulkin demokuraɗiyya yana da wuya sosai shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗa hakan ne a wata hira da gidan talabijin ɗin arise tv ya yi da shi a jiya alhamis ya ce tun da kan mulki a shekara ta da 2015 yake ta kokari kan yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ke nuna cewa shawo kan matsalar a mulki na demokuraɗiyya abu ne mai matuƙar wahala sai dai kuma a gefe guda ya yi kirarin cewa gwamnatinsa ta taka muhimmiyar rawa wajen hankaɗe jami'ai da shugabanni masu almundana ba ta da an yayatawa ba game da batun 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma kuwa buhari ya ce tuni ya bada umarnin cewa kada jami'an tsaro su ragawa duk wani mai kokarin tada zaune tsaye ko kuma kai hare-hare kan kadarorin gwamnati idan ana iya tunawa har yanzu dai 'yan bindiga na ci gaba da ragargazar ƙauyuka da garuruwan arewacin kasar inda ta kai ga yanzu haka sun kutsa kai jihar kebbi suna mummunan kisa kamar irin yadda suka rinka yi a zamfara katsina kaduna da kuma jihar naija to ma saurari karshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To da kyau labaran duniya ke na aka saurara da ni Muhammad Amin Ibrahim na karantu yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu karkata ne a kan batun su za kuma mi magana ne a kan yadda wasu manyan kamfanoni na turai suke fasa ƙwauri da sace kifaye daga yammacin afirka da kuma yadda hakan ya yi tasiri ga tattalin arzikin yankin na yammacin afirka musamman ma dai ƙasar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana wani rahoto da kungiyar greenpeace and changing market fitar ta yi ishara da gargaɗi akan yadda manyan kamfanonin ƙasashen turai na su suke sace da fasakorin kifaye daga yammacin afirka zuwa su. rahoton wanda aka baiwa sunan ciyar da dodo ya kunshi cewa kamfanonin da suke samar da abincin dabbobi da masu kiwon kifi a nahiyar turai da cewa suna sace abinci daga yammacin afirka ta hanyar fitar da abin da ya kai rabin ton na ƙananan kifaye masu rayuwa a saman ruwa daga yammacin afirka zuwa su suna amfani ne da waɗannan kifayen domin mayar da su abincin dabbobi da kuma yin wasu kayan ado da kuma abincin ƙananan dabbobi da ake kiwonsu a cikin gidaje don nishaɗi waɗanda aka fi sani da pets da kamfanonin na turai suke yin yana ƙara jefa yankin yammacin afirka cikin kamfar abinci da yunwa ƙungiyoyin da suke kula da kare muhalli suna bayyana cewa wannan adadin na kifayen da suka kai rabin ton da ake fita da su zuwa ƙasashen turai ba ta hanyar da ta dace ba domin yin kayan ado na mutane da dabbobi da a ce za a bar su a cikin yammacin nahiyar afirka to za su iya ciyar da mutanen da suka kai miliyan 33 wannan batu na kamun kifi da kasashen turai din suke yi a yankin yammacin afirka ta hanyar fasa kwauri ya shafi najeriya tabbas kamar dukkanin sauran kasashen yammacin afirka da suke gabar teku a gabar ruwan najeriya da akwai ɗimbin kifaye mabambanta wanda suke taimakawa mutanen ƙasar wajen samun abinci da zai kare su daga yunwa ƙananan masunta a najeriya su ne ke samar da kaso 80 cikin 100 na kifin da ake ci a cikin ƙasar sannan kuma mutane miliyan 24 ne cinsu da shansu ya dogara da wannan sana'ar ta su rahoton ya bayyana cewa kaso 73 cikin 100 na masuntan ƙasar ta najeriya mata ne kuma suna taimakawa da abin da ya kai sifiri da dugo 84 cikin 100 na jimillar kudaden shigan ƙasar sai dai duk da wannan muhimmanci da su ɗin yake da shi a najeriya yana fuskantar kalubale mai yawa kalubale na farko shine gurɓata muhalli wanda ya samo asali daga kwararan man fetur da kuma dattin masana'antu a cikin ruwan da ake kamun kifayen hakan ya jaza mutuwar kifaye da rage yawan waɗanda ake kamawa barazana ta biyu kuwa ita ce tufasa ƙwauri na kifayen da manyan kamfanonin turai suke yi kamar yadda muka ambata a baya wanda ya fi shafa ta fuskar tattalin arziki su ne mata da su ne mafi yawancin masunta a yankin kuma tabbas zai shafi iyalai da dangin da suke dogara da su kamar yadda yake al'ada ta nahiyar afirka ba da jimawa ba majalisar wakilai ta ƙasar najeriya ta sanda cewa a kowace shekara ƙasar tana asarar dala amurka da ta kai miliyan saba'in saboda fasakorin da ake yi na kifi sai dai wata majiyar ta ce asarar najeriya ɗin take yi saboda satar kifin ƙasar da turawa ke yi tana tsakanin dala amurka miliyan 600 ne zuwa miliyan 800 a kowace shekara to da fatan za a warware wannan batu ta hanyar da za a kare maslaha kowa ta yadda masu fasa ƙorin za su koma biyan gwamnatin najeriya da ƙasashen yammacin afirka haraji a kan kifin da suke ɗiba sannan kuma kada a bar su su ɗibi yawan da zai iya jefa al'ummar ƙasar cikin yunwa ta wannan abinci mai amfani wajen gina jiki. To masu sauraro muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari Shirin koma noma kenan aka saurara yanzu kuma shirin nan lafiya sai da kula a nan tafe tare da Hassan Barka ai saurari lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. to yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Tumarilla kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi. To domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da Dakta Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya. iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma jikoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatan iska dai an kasa kasashe kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shi ne kaso kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo, kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam bane yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira vulcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta turbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen makera haka kamar gun da za a je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cirewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gun da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa da kai misalin wannan tonon da ake sai ya haɗu da iska kuma ya gurbata iska to shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono din shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum kuma akwai kowane kuma shi aka tuno shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry gun da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wata iska kuma don aka shaka in ya zama sakandare sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozon laya na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani shi kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da firamare da kuma secondary to dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam. to shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi a kowanne zai jawo maka kawa dan adam ya zama ya yi reaction kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali kamar masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reaction da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu ne zaka shaka yanzu ne zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaga hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kama monaka yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide na ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction sa har ka a zo a ya zama an ya zo ga rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba daya a rasa rai. to kuma a nan za mu ban kwa da ku ganin lokacin da aka ɗewa shirin ya kawo jiki amma kafin nan a madadin waɗanda ko su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da bin shirye-shiryenmu mu a shafin na yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya.